alhamdulillah masoya annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam muna godewa allah subhanahu wata'ala da ya ara mana numfashinsa mun sake gani wata satin allah ya yi ta ara mana mai ta aikin alkhairi a cikinta a ah, kafin mu shiga cikin karatu da farko in ba ku manta ba satin da ya wuce mun yi karatu a kan jami'ar maiduguri to wajibi ne mu mika godiyarmu ga shugabannin makarantar musamman shi bc da makarrabansa da suka saya suka yi adalci suka baiwa 'yan uwanmu hakkokinsu kuma a cikin labarin da ban tabbatar ba shi bisu ya ce zai yi bincike waɗanda suka nemi su tada fitina a makarantar lalle za a hukunta su to wannan shine abin da ya dace da shugabanni kuma wannan shine ka'ida ta Allah subhanahu wata'ala kuma wannan shine zaman lafiya ta al'umma idan mutum ya yi laifi to a nuna masa laifinsa in akwai hukuncin da ya dace da shi sai a yi masa sai a samu zaman lafiya na biyu a kafin shi ma mu shiga karatun duk da dai mun faɗa dazu a hudubarmu matsayin cin abincin esmas ko ba haka ba saboda dewa idan wannan lokaci ya zo ana cece kuce shin ya halatta a ci abincin kirismeti shin ya kamata a yi wa uwa kiristoci ta haniya na murnan haihuwar annabi isa shi ka mene kirismeti din ba shi ne murnan haihuwar annabi musa ba ko ba shi ba ne ko wani abu ne daban shi din ne to ya annabi isa shi ya fara yi <laughs> ko ba ku fahimci zancen ba eh annabi isa shi ya fara yi wa kansa maulidi fatar bihi qaumaha tahmilu قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان بالماضي سبيا قال إني عبد الله آتيني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصيني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي به يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قد أمرا فإنما يقول له كن فيكون وأن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم الله أكبر ما منا فرين فرين تكيد حيفور النبي إيسا والسلام علي يوم ولدت amince ta bata a gare ni wa yau ma da ran da aka haife ni wa yau ma amutu da ran da zan koma ga ubangiji na. wa yau ma ubu asu hayya da ran da kuma za a tashe ni ina raye to saboda haka in dai wannan ne mun hadu da su muma. muna farin ciki da haifu samuwar annabi isa annabi isa muma annabi mu ne amana rasul bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kulluna amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli la nufarriqu bayna ahadin min rusuli ba ma rabe daya daga cikin manzanni duk annabawa hudu mun yadda da su manzanni 313 mun amince da su ina muka samu bambanci da kiristoci shi ne suka ce ɗan Allah ne subhana Allah ya nisanta da ya rikida ko kama yadda ba suka ce isa ma Allah ne maryam ma Allah ne Allah ma Allah ne Allah ya ce wala taqulu salasa innama Allahu ilahun wahid shi Allah shi kadai ne nan ne muka raba gari da su an fahimci zancen ko amma in suka ce suna murna da haihuwar annabi mu ma muna murna da haihuwar annabi Isa alayhi salam to me hukuncin ka ce musu happy Xmas ko ka ce Allah ya maimaita mana me hukuncin su baka abinci da kayan marmari karba ka ci malam <laughs> eh karba ka ci eh ba wanda ya ba ayan da ya haramta ba hadisin da ya yi magana a kai kuma idan aka ta faru in ji manzan Allah rahama ne ku yi shiru ba wanda ya sa ka kaje ka binciko wala ta su, wa ya sa ka bincike ai Allah ya sani tukunan ya yi shuru saboda haka rahamar ubangiji ne saboda haka abinda ake bukata kar a zo a raba tsakaninmu da abokanan zamanmu akwai mutunci akwai zaman gida ɗaya akwai zaman anguwa ɗaya akwai zaman ofis akwai zaman kasuwa saboda haka in muna sallah za su ci a ah, ma da labarka da malam eh, ana sallah an yi sallah lafiya eh Allah kai maka sa musu abinci ko ba ka sawa saboda kai ruwa ne sa musu abinci ka ba su an zan ko so ake a jawo su mu sa su mu jawo su jiki har su fahimci musuluncin Allah amma ka kyamace su ka ce ke fero ka guje su ka bai zan ko to ya zai iya karbi musuluncin ka a sai ka kusanto shi ka yadda da shi ka aminta da shi sannan tukuna zai yadda da musuluncin ka sha sa Allah yake gaya wa Muhammadu Rasulullahi walau kunta fazzan galizal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu amhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr annabi yayi malam ka ila ila ila ba da yaki ya ci duniya da kyawawan halayya ne ya ci duniya malam lokacin da ya bayyana a duniya shi kadai ne musulmi amma yau gashi duk duniya an amsa a kiran muhammadu rasulullahi sha sa Allah ya jinjina masa ya ce walau kunta fazzan galizal kalbi da kana da taushin hali tana da kausassan hali lan faddu min haulika sabban kama da duk za su wace su barka fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr fa iza azamta to fatawakkal ala Allah wannan shine addini musulunci amma ka hansala shi ka masa kaza ka masa kaza nana aisha ta ce ku karbi kayan itatuwan ku ci amma kar ku ci yankansu imamu ali babul madinatul ilimi <laughs> ana bashi ya karba ya cinye tas yace gobe ma in kuna yi ku kawo mun <laughs> saboda haka malam Allah ya ce wa ta'amuhum hillul lakum abincinku abincinsu ya halatta mu musulmi mu ci yankansu ya halatta mu ci yanka ba in ba yahude ba ba wata matsala ba in ba yahude ba ya ba shari'a musulunci ya taka karbaka ce ba ko baka fahimci zancen ba ba wani bambanci da kai musulmi ka yanka da shi musulci ya yanka duk ɗaya ne annabi ya ce ka ka Allah ya ce ka ci kamar yadda da na faɗa a hudu ba raini hankali ne fa malam irin kaje irin su onacha da sauransa ka san ma irin abincin da kake ci ne ko baka fahimta ba za ka shiga hotel din kafura arne baka san abin da aka yankan ba amma za ka karba ka ci sai lokacin da ana neman hada hankali a nan ne kai kake da ka nemi ka tada husuma da fitina kai a nan garin din restoran nawa ne na kiristoci na arna wanda baka san yaya abin yake ba kuma nan ne ma ka fi son ka je ka shiga ka ci tuwon kai ba ma wannan ba nawa ne musulmai suke danne a kiristocin su ba su haramta ba sai abincinsu ba nan ne ya fi haramta ba nan ne Allah ya ce haramun ko ba haka ba to saboda aka yawa mu gaya wa kanmu zaman mu nema wa kanmu zaman lafiya addini mu ba addini fitina bane addini mu ba addini songama bane addini nan na murungumi kowa mu zauna lafiya akwai hadisin da manzon Allah yake cewa manzon Allah ya ce idan musulmi ya kashe ahalu zimma wanda ake da alkawari da su na zaman lafiya idan ka je ka kashe shi manzo Allah ya ce mutum ba zai shaki kanshin aljanna ba kanshin aljanna ba za ka shaka ba wannan fa ana magana wa ka kashe wanda ba musulmi ba ne ba amma yana da alkawari da musulmai na zaman lafiya in ka kashe shi kanshi kanshi na aljanna mutum ba zai ji ba to saboda haka mu zauna lafiya yan uwa yawa Allah ya sa su yi lafiya su gama lafiya in sun kawo mu karba mu ci eh, mu ma idan namu ya zo mu ba su su ci ah to Allah ya ce a ba su zakka ba zakka ba Allah ya ce ya baiwa fa arna wanda ake zaman lafiya da su kiristoci wanda ake zaman lafiya da su idan ka cire zakka wal muhalafatu qulubu a basu ba nan ba ba addini su kutumfa ibada su kutumfa manzon Allah ya karba a hannun Yahudawa ya ce hannu a hakkum minkum bi Musa falamma kadima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam almadinata lokacin da manzon Allah ya je Madina ya kaura daga Makka ya tafi sai ya samu Yahudawa suna me suna azumin ranar ashura'a sai manzo Allah ce kai ku zo mana wannan ku gaya masa an fahimci zancen sai me yasa kuke wannan azumin ku yahudawa ta ce a a a a haza yau musalih wannan rana ce mai kyau yawmun najallahu fihi Musa rana ce da Allah ya tseratar da annabi Musa a cikinta ya halakar da fir'auna saboda haka muke farin ciki ga ranar da Allah ya tseratar da annabi Musa ne manzo Allah ya ce hannu a hakkumin kumbi Musa mu muka fi cancanta da mu yi wa annabi Musa farin ciki ba ku ba sai ya karba ya yi azumin ya yi kuma umarni a yi azumin yanzu wani kan ba ibada ba ne a hannunsu aka karba a hannun yahudawa Sha shasa in ban manta ba ibn hajar al ne yake kafa hujja da wannan hadisin akan maulidin annabi muhammadu Ya ce shi dalilinsa kenan akan maulidin manzon Allah yace in dai manzon Allah ya karbi ibadar yahudawa ya ce mu muka fi cancanta da mu yi wa annabi musa farin ciki to annabi musa shi ma in ya zo yana wucewa ya ga ana maulidi manzon allah sai ce kai me kuke taron me kuke ana kace muna farin ciki da haifuwar annabi ne me annabi musa ya kamata ya yi a ya kamata ya rama bashi shi ma <laughs> yawa to wannan duka ah, shimfiɗa ne kuma ko new year ya zo ku ce musu happy new year duk ba komai ba bane wannan addini eh happy new year in ka shiga office oganka ka ce masa happy new year happy xmas an bai zan ko to saboda haka sai gani an samu zaman lafiya ka gane ko ya za ka yi ka jawo hankalinsa a zauna lafiya makwabcinka ne a kasuwa makwabcinka ne a gida ba a ce ka je coci ka taya su farin ciki ba amma a gida ɗaya a anguwa ɗaya wannan a yanzu in aka yi mutuwa ba za ka je ka shiga ka ce sannu sannu ku sannu ku ba <laughs> ko ba haka ba ai za ka shiga ka ce musu sannu su sannu su ko ba haka ba su ma idan aka yi mana mutuwa suna shigowa su ce mana sannu sannu duk me ya kawo wannan zaman lafiya ne yawa to me karatunmu na yau topic namu shine tarbiyyar yara tarbiya malam ya salwanta tarbiyya ya zama abin da ya zama kuma babban abin da ya sama na dauko wannan topic din zama ne muka yi na security wallahi abin da kunne na ya ji daga jami'an tsaro ni dai hankali na ya tashi wallahi aka ce idan aka kama marasa gaskiya so ɗari an sito mana sai ka ga yara sha takwas sha shida zuwa ishirin su ne 95% da kuma in aka kama criminal shekara arba'in hamsin haka za ka an ce an kama katon barawo katon kaza sai ganin kajan dattijo ne mai shekara 70 hamsin amma yanzu in an kamo criminal na karshe sai ga sa sha biyar sha shida yara in aka ce an kashe rai in agwa ya kashe sai ka samu yaro ne wannan ba shi kuma zai sake tayar maka da hankali ba jami'an tsaron suka sake cewa idan an kama marasa gaskiya kashi 185 musulmai ne 85 kaga dai tarbiyya ya kubuta a hannunmu to shi yasa satin nan din na zauna na yi research wai me dalili da yaranmu musulmai suke lalacewa sai na je na tono har foundation din ashe tun daga tushe ne abin muka saki hanya kun gane tushe? daga aure wallahi tun daga aure muka al'amarin ya lalace mala yawo saboda haka ku yi hankali bilali zina ila illa huwa aure shi ne rayuwar ɗan adam manzala yake cewa idan mutum ya yi aure an cika masa rabin addini za rabin addinin ka sukutun a cikin aure yake wani abun abin wasa ne amma yau samari da manyan duka in za a yi aure ba abin da annabin ya faɗa shi ake kallo ba tunkihul mar'ad li jamaliha limaliha linasabiha inji muhammadu rasulullahi amma karshe mai manzala ya ce fa alayka bizati di ana auren mace saboda kyanta yar ba fulata na kyakkyawa doguwa na magana kamar zan jango kowa wai ne burinsa ashe ba a sani ba duk yanzu kan maciji ne malam inda zaka gane hakan in ka tara karuwai kashi ɗari a kashi ɗari tamanin da biyar ko zuwa casa'in kyawawa ne ba karuwa mummuna mummunan bai wuce 10% ba ko ba ku lura da haka ba saboda ka ba maganin kyau ake dubawa ba manzo Allah ya ce ana auren mace saboda kyanta ana auren mace saboda kudinta babanta mai kudi da ka aji a gefe inji Muhammadu Rasulullahi ana auren mace saboda nasaba yar wane ne yar kaza ne yar kaza ne ka ajiye inji mazala duk wannan ba shi bane mas'alan fa alayka bi zati din na hore ka da ma'abociyar addini ma'auninka ya zama zamanto ma'abociyar addini ma'auninka kar ya zama kyakkyawa ma'auninka kar ya zama kuɗi ma'auninka kar ya zama nasaba amma yau duk a wannan ukun muke shi yasa muke ɗebo wa kanmu ruwan dafa kanmu mace ta kashe mijinta mace ta yanka a zakarin mijinta mace ta yi wa yar kishiyarta duka yanzu wata matan da muka yi postin wanda za mu yi bayani a kanta wata sinanniya la'ananniya ƴaƴar kishiyarta guda biyu kishiyar ma ta fita ta bar ni ban san wannan a wani gari aka yi ba bilalazi ta kulle kofa sai ta sa wuta a leda ta dinga ɗiga musu a jiki wuta yana kona su ‘yar shekaranta sha biyu karamar ban san shekarunta ba kuma uban ya sani ba gida ɗaya suke ba nan aka tambaye ta yace ubanki ya sani yace uban ya babana ya sani yace to ya aka yi kika fita yace na samu ne ita shegiya fasika mujirima la'ananniya Allah ya mata albarka malami ban taba gani marar imani da marar tausayi irin wannan ba manzala ya ce Allah ya hana a azabta ko da dabba ne da wuta Allah ne kadai wanda ya kai ya azabta mutum da wuta in ban da Allah ba wanda mahalukin da ya isa ya azabta da mutum da wuta tana bacci uban ya fita ya ta samu ta bude kofa ta gudu ta tafi gidan makwabta ta je ta shiga ta ce da Allah ku banni in zauna a wajen ku da Allah ku banni in zauna a wajen ku suka ga jikinta gaba ɗaya kuna ta ce a kira mata mamanta a kira mata mamanta ta ce aka ce mata ba damuwa za a kira mamanta aka kira mamanta ta ce bari ta Haba, haba jama'a wani irin rashin imani ne a zuciyar ɗan adam ta kwanta daga na sai bacci ga tanin fotonta a jikin kyamara yarinya shekaranta sha biyu uwar ma an sake ta ba ta gidan to wani kishi ne kuma to wannan shi yasa mas'alar gaba ɗaya mas'alar mu na rashin tarbiyya. gaba ɗaya ta tushen ya taso daga aure ne kaje ka auro karuwa kaje ka auro yar tasha kaje ka auro yar banza ta zo ta rikitar maka da gidanka kaf gaba ɗaya yanzu wannan iya ko auna ba iyaka cike nan ba gaba ɗaya jikinta kuna na wuta ne ba ta bubbuge mata kafa kafanta tana yana ɗiwa kanta yana ɗiwa Allah ya ne mata albarka haba don Allah eh shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa fa alayka ta din na hore ku da ma'abota addini kada ku je ku auri banza munafuka ta zo ta rikitar muku da gida shi ake cewa ya ma'asharar shabab ya ku taron samari manista minkumul ba'a falyata zawwaj wanda yana da hali yana da kuɗi an fahimci zancen ko to yayi aure aure shine mutuncin ɗan adam shi zai kiyaye ka daga barin zina shi zai kiyaye ka daga barin fadawa fasikanci idan ba ka da halin aure to manzala ya ce ka lazimci azumi wannan magana ce babba ko ka fahimci zancen ba mala yawo kana son aure ba kuɗi to ka lazimci azumi alhamis da litilin da ayyamul bidi kawai wasu rana kuma ka kikira kana yi saboda zai dauke maka sha'awa an fahimci zancen amma in ko ba haka ba za ka fada bala'i to wannan karatu ko na manta ku dawo mun da shi an ji zan sake dawo muku da wannan magana ba yadda za a yi yaro ya balaga mace ta balaga ka ce sai ta gama makaranta kai da kanka ka halakar da yarka ba hana ta ta yi makaranta ba in ma gofak za ta zama ta je ta zama amma ka nema mata kariya don wannan abun ba ta da excuse shari'a ne Allah ne ya halice ta kai ma Allah ne ya halice ka Allah ya sa maka sha'awa Allah ya sa mata sha'awa ka ce wai kuma ba za ta yi aure ba tun daga sakandare ta balaga a ce ba za ta yi aure ba sai ta je ta yi jami'a yi ta yi digiri sai ta yi masters to ita waye babanta ita yar wace ce wa ya cire mata sha'awa a jikinta a'a ku bari ku aban amsa mana eh a kar a je kanta kai uban da kace sai ta je ta gama jami'a din kai ai kai ma kana da sha'awa ai ko ko ba haka ba matarka da kuke kuka haɗu kuka haife ta ba ta da sha'awa Magzimin sha'awar ta kwana nawa ne in bata ganka ba hankalinta zai tashi ai kai ka sani kai kuma maziban hakurinka nawa ne in baka gamu da mace ba ka bata wata daya wata biyu shekara daya shekara biyu shekara uku shekara hudu akwai kwas din da sai an kai shekara takwas goma ba a gama ba ko babu a makaranta eh to ka ce sai ta gama makaranta to wannan sha'awar da Allah ya sa mata ka bata maganin wannan sha'awar a zamani sai dina umaru suka fito ran gadi a cikin gari sarki mai adalci in dare ya yana bi lungu-lungu waye bai ci ba waye bai sha ba waye ke da matsala suna bin wani lungu suna bin jikin wani gida sai suka ji muryar mace yana tashi billahi tal ba don tsoron ubangiji ba da wannan kirjin nawa na kai wani kato ya mammasa su ba don tsoron ubangiji ba da na je wani kato ya kwanta da ita tana ta maganganu kawai amirin ne ya ɗauko mazajenmu ya kai su daji kaza da kaza ba don tsoron Allah ba da yau da ya faru mai faruwa ta faru sai na umaru hankalinsa a tashe ya kwana washe gari ya je wajen ummul mu'minina ta da Allah mace kam menene karshen hakurunta idan bata gamu da namiji ba sai ta wata ɗaya ne to ta ce mu'minin sai na mu ce to daga yau duk namijin da ya yi wata ɗaya a dawo da shi sababbi su tafi saboda su biya wa matayensu bukatu malam mace ba ba tuwo ba ba miya ba ba nama ba ka ce ka ajiye ta da ai ka da tuwo ai tuwo a gidan ubanta dama akwai tuwo a gidan babanta akwai gurin kwanciya akwai kayan sawa abu guda daya shine babu a gidan ubanta saboda ka ba za ka biya mata bukata ba ka da ita gidansu to yaya kuma yadda da ka haifa ka ajiye ta a gida ka ce ba za ta yi aure ba sai ta gama sakandare sai ta yi university sai ta yi digiri sai ta yi phd sai ta yi kaza malam annabi yusuf ya ce wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bi su'i illa ma rahima rabbi ce wallahi tallahi lokacin da zaliha ta neme ni ce wallahi ban shaida zuciya na ba a ce wai zuciya na bai sota ba Ya ce ba zan iya shaida zuciya na ba wa yake wannan maganar nan annabin Allah ne ba to kai kuma waye ajib annabi Allah ne mace to wa ma ubarri nafsi ba iya in barranta da zuciyana in kubutar da zuciyana in ce wai zuciyana bai karkata zuwa gare ta ba saboda me innan nafsa ita rai la la'amaratun bisu'i kullum tana ingiza mutum ne da ya je ya aikata abin da Allah bai yadda ba In labar da kibari sai wanda Allah ya ji tausayinsa ya samo shi a wani aya yana cewa laula an ra'a burhanar rabbi ba dan na ga wasu dalilai da hujjoji daga ubangiji na ba da na afka mata wannan ita ce fa mace fa ake ake daga da annabin Allah malam saboda haka tarbiyyar mu kaf gaba daya ya lalace ne a wajen aure wanda shine mas'alar da yasa 'ya'yanmu suka zama to fandararru shi yasa 'ya'yanmu suka zama abin da suka zama ja'a rajulun ila umarun umar bin hattab wani mutum ya zo wajen saidina umarun faruk amirul mu'minina ya ce ya amirul mu'minina ya shku ukuka waladihi ya kawo kukan ɗansa ya ce ya amiru ɗana ya zama kan kangarare ya gagare ni yana azabtar da ni fada umar bilwalad umar ya sa aka ce a ɗauko yaron a kawo aka kira yaro ya sawata masa wa na nasahahu ya yi masa nasiha faƙalar walad sai yaron ya ce la ta'ajal ya amiral mu'minina kada ka yi gaggawan hukunci alaysa li haqqun ala abi kama lahu haqqun alayya shin ni ba ni da haƙƙi ne akan babana kamar yadda baban nawa yana da haƙƙi a kaina yaro yayi magana ko bai yi ba yayi magana dole a saurare shi kuma kala bal bala umar yace na'am yace kai ma kana da hakki akan babanka fama hakki alaihi menene hakki na akan sa ya amirul mu'minina sai na umar ya ce an yi husina ikhtiyara ummika wa yusammika isman hasanan wa yahfazaka alquran yace haƙƙi ne akan babanka ya kyautata zaba maka uwa ta gari an zo wajen ko ba zo wajen ba kai uba hakkinka ne ka nema wa ‘ya'yanka uwa ta gari to duk daga anan anan anan aka, sauka daga shoulder kai kana neman kyakkyawa doguwa fara waye mai gashi ashe ita fasika ce fajira ce yar iska ce yar tasha ce yar fim ne yar tiktok ne wannan ne za ta zo ta zauna maka a gida ku yi zaman aure ka hana ta ta hannu ka yi mata umarni ta bi ai kai maka san me ka auro ko baka bi zancen ba to saboda haka asalan inda shari'a ya yi nufi da aure daban inda muka nufi aure daban ko ka fahimta ta ba in an san lokaci zaka duba to ubanta yana da gida ubanta yana da mota ubansu masu kuɗi ne ai yar gidan masu kuɗi ne waya ce ana auren yar masu kuɗi za ka aure ta ne in tana da tarbiyya ba don kudin babanta ba kudin babanta zai amfane ka ne a maganar aure ba kwata-kwata ba maganar kudi ba kuma wannan matsalan in ba a cire shi an ajiye shi a gefe ba billahi la ilaha illa huwa dole ayan mata su yi zinace zinace dole ayan mata su yi maɗigo dole ayan mata su yi istimna'i wannan aku guda uku dole ne su yi shi in ba mu cire maganar kuɗi a aure ba Allah bai yi maganar kuɗi a aure ba manzon Allah bai yi aure 'Yar ka bata kai na na faɗi ba ba yar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam bid'atu rasulullahi an dauke ta an kai ta ɗakin miji ba ta da komai ita take nika ita take dafa abinci ita take surfawa hannunta duk sannayenta duk suka yi kanta ta tashi ta je wajen baban ta ce ba baba na ka dubi ka dubi a taimaka mun mana cikin ku yanga gidan nan a bani ko daya mu je ta taimaka mun ya ce ya ta ki je ki ci gaba da aiki Allah ya saka miki da aljanna amma ina magana aure a wajen a jaina ali ana a wani kauli ma aka ce dina usman ne ya biya mata sadaki shi koti ko sisi ba shi da shi sadakin kudin sadakin da zai biya ba shi da shi a wani kauli a ce sayyidina usman ne ya biya wa dina ali sadakin akwai maganan akudi a wajen opsiya aka gina mata 4 bedroom aka bata 3 bedroom aka bata moto aka hada mata jirgin sama aka hada mata nana aisha tana cewa tun da aka aiko annabi muhammadu ba mu sake koshi ba a gidanmu wannan gidan nubuwa ke nafa gidan annabta ke nafa gidan khairul halkin lahi suka ce ba su taba za a yi sati biyu ba hura wuta ba wanda ya faɗi yana so ba duk duwatsun maka za mai da shi gwalagwalai ya zama nasa wata mata ta ce ya rasulullahi fa ina son ka in kana bukata na na ba da kai na zuwa gare ka manzo Allah ya shuru sai wani ya daga kai ya rasulullahi in baka bukata min ka midi <laughs> eh, ka ba zan ko sai ce to kawo sadaki ya ce kwandala ba ni da shi ya ce ka kawo ko da zobe na karfe ya ce ko zobe na karfe ba ni da shi ya ce to me ka haddace a alkur'ani ya ce na haddace sura kaza da kaza ce to na aura maka ita akan sura kaza kaza da kaje ka sadar mata ina aka sa magana kudi a aure ba maganan kuɗi a aure kai ba ba can karka je can nesa ba mu nan da iyayenmu da kakanninmu kai ba kar maji a ga iya mu mu din da muka taso muka yi auren shekaru 20 20 da wani abu ba maganan kuɗi a aure sadaki nawa ake biya waya ina magana 4 bedroom 3 bedroom a wannan lokacin idan saurayi ɗari ya yi aure casa'in cikin ɗari ɗaki ɗaya single ake kamawa nonon na wallahi a kashi goma ne zaka ji wani ya kama ciki da falo a kashi goma ne zaka ji wani ya kama safe content ciki da falo da toilet ba maganan 3 bedroom ba maganan 4 bedroom babu shi kuma shekaru 25 25 30 din duk wani saurayin da ya yi aure a kashi 195 ladan gona ne babanka da ya maka auren kyauta ba hakan ba ne ba gonar noma aka yi maka ba ba ka ranka ne to wallahi noman aure ne ake ce ki kana kiwo ka kai aure sai a sai da sa guda ɗaya a yi maka aure ana noma ce to bana yanzu za a yi maka aure aninin ka baya kawai a ce to ga wani ma din fa bayya gari an daura masa auren yana jiran sa wallahi bayya ma gari bai taba gani yar ba amma an daura auren an zo an ajiye kawai yana zuwa ce to ka shiga ɗakin nan kuma ba zauna lafiya ba kuma ba a yi tarbiya ba ba a samu albarkan ba to yau da muka ce sai da 3 bedroom sai da 4 bedroom sai an biya sadaki kaza sai an yi akwate kaza yaya kuma yanzu yake ba gidan da zaka shiga baka samu yarinyar da ta balaga ta yi balalbalar guda biyar goma shida ba a babu wannan gidan in dai gidan akwai magidanci wanda ya kai shekara 25 da aure da 30 to sai ka samu 'yan mata biyu uku hudu biyar ana jiran mai akwati taya ana jiran mai sadaki kaza amma ni abu da ke bani haushin ba ba sa tuntuɓar 'ya'yan nan shin anya wayan nan 'ya'yan da muka ajiye nan shekara 20-25 suna da hakuri da juriya suna zaune ba zina suke yi ba Eh? yanzu ne mun gaya maka wa ma'u barri nafsi to ita wa wane wane wane wane wane halitta aka yi mata ni shi ne hankali na akwai wanda ya gaya mu wallahi ya ce shi ba zai iya yi kwana uku bai sadu da mace ba kwana uku to yanzu wannan kuma a cikin mata akwai irinsu yanzu wannan kace to sai ka samu mai opsiya sai ka samu mai kaza ba jami'a ka wannan kai nisa ka je firamare ka je sakandare kwanan nan aka nuna wani makaranta ina jiko a kano ne mata sun fi dubu kuma manzo Allah ne ya faɗa kuma a gaban nan ba sauki ba ana gaba abu yana nesanta fa a yanzu da muke ciki ba inda kowane namiji inda zai auri mace hurhudu a Nigeria ba mata za su rage ba saboda haka malam mu gaya wa kanmu gaskiya mu dawo kan addini mu dawo kan shiryar addini yarka ta samu miji mutumin kirki ne mai addini Allah ya saka wa malam Husaini wani dattijo ne mazajen na saura na raguwar sha bulfatai na wanda suka rage yake gaya wani abokinmu ya ce abba ya ce yaushe rabuwarka da ka gani yaro saboda kirkinsa saboda addininsa baban yarinya ya ce wane ya eh, zo ka je gidana akwai wance ka ganta in kun daidaita na baka ita ya ce yaushe rabuwanka da ka ji wannan ko ka ga wannan yace yaya ya ce to inda za ka san duniya ta lalace kenan billahi la ilaha illa huwa da kana zaune kai mutumin kirki mai addini uban yarinya zai ce wane e zo na baka yata ka je ka duba wallahi shukuran la fahara ni an yi an an shayi min billahi da ilaha amma yau idan ka kaki in sahihul buhari zai fita a bakinka <laughs> ba me baka yarsa wai saboda baka da kudi kuma kudin da ake neman ba ba kudi ne na Allah da annabi wanda za a je a zauna na aure ba ba ba shi kudi ne na kasaita kudi ne na isa kudi ne wanda za a je a dulmuyar da al'umma a cikin bala'i sadaki duk yau yadda ya nosa dubu hamsin ne duk tsadan bala'in shinkafa buhu ya fi sadaki don shekaran jiya shinkafa buhu dubu sittin na siya to kaga ya fi sadaki ko ko ba haka ba to har yau kuma daɗi na da aure in ka biya so ɗaya forever ba a renewing nata kamar kamar takardar mota an tafi kenan to sannan ba wanda ya ce maka a addini sai ka je ka kama 3 bedroom 4 bedroom saboda babanta yana da 4 bedroom babanta lokacin da ya auri tumarsa ko a gidan haya yake yi ba sa ba wallahi ba za gidan alfarma yake amma yanzu baban ya yi kudi ya zo ya yi ya ce wai yarsa ba za ta shiga gidan haya ba kai a wani gida kai auren in ma gidan ba haifinka ne ka sa matarka in ma koko gidan haya ne kai ma malam a iya shekarunmu da muka yi aure fa ba wai a ce irin mu je wajen su ba baba fa idan saurayi ya yi aure a wancan zamaninmu nan a kashi ɗari casa'in da biyar ko zuwa tara ma wallahi duk gidan haya ake sawa bai wuce 1% ba wanda zai sa matarsa a gidan kansa a ce shi ya gina balle wai wace wai yana da mota in ko kaga ya sa kashi biyar yawanci gidan iyayensu suke sa gidan auren a ce babansa yana da wani daki biyu a gefe to kaje ka sa kai matar ka a wancan din kaje kaje kai fenti shikenan to amma yau bala'i da masifa ya addabe mu to wannan din da muke gane nan idan a wannan dalilin kaje ka auro mace kasa a gidanka kai ka san me ka auro kun fahimci zancen da na sake research na gani da mu'amala na mutane dalilin da ya sa 'ya'yanmu suke lalacewa a kashi ɗari kusan 75 zuwa 85 mataye su suke rulin din gidaje yanzu Bala yau dole mu fasa ta ba. don ni abin da na jiyo a security report nan ya tayar min da hankali wallahi tallahi abin da ya sa masifan da muke ciki yau a kashi 75 zuwa 85, mutum zaka ganshi kamar dattijo amma in ka shiga gidan eh, a waje eh amma in ka shiga gidan kai an yi abin kunya wallahi tallahi ba shi da sai a gidansa yawan ya kai 75 ko zuwa 85 a malam karkace abin wai daga a yawan ya kai 85% zai yi magana matar ta karya tashi wannan maganan ya kai kusan ya fi shekara 20 ma wana muna uwa ɗaya uba ɗaya da shi zai yi aure muka je damaturu aka ɗaura aure da rana aka ɗauki kaya aka kai gidan miji bayan magari ba ake ɗaukan amarya aka zo ɗaukan amarya aka ce ba za a ɗauki amarya ba aka ce me wai bera ya mutu a ɗakin aka yi aka yi aka yi abokanai aka hana su sai babana ya ce wa abokinsa ya ce ku je da bana mana Aje wajen baban yarinya ya sa haka yake faruwa wallahi malam yaya muka tashi muka tafi da abokin babana wajen uban yarinya abinda kunne na yaji billahi sai da ya girgiza ni muka ce muka gaisa baba ina yi lafiya da ah to kai kana nan yara da mata suke irin wannan ai haka mata ka sa baki yace ku yi hakuri ba yace yau shekaru na goma sha takwas in ba na mata na ba ba ni da ta cewa billahi lazi la ilaha illa huwa haka ya gaya mana na daga kai da na kalli abokin babana abokin babana ya kalle ni ta saboda haka ku je wajen matana ita ce take da hukunci wallahi azim sai baban sai abokin babana ya ce to ka tashi mu tafi wajen mazajen yanzu kan ba ita namiji ba to matsalar mu ya kai haka fa a society fa uba inda ka san kwankwan ashana ba shi da amfani a gidansa sai yadda aka yi da shi wai a suna kuma shi ne miji Allah ya ce arrijalu kawwamuna alal nisa'i amma uba ba shi da kai za a iya a ba da ‘yarsa za a iya a yi maganar sadaki a gama komai uba bai sani ba billahi zila ila ila uwa wacce take komai yanzu wannan uwar za ki je lahira ki ce Allah ya saurare ki kika je kika yi shiga shiga da bokanci da komai kika zo kika mallaki miji ke kika zama to ina ma dadin wai ni ban ga dadin abu ba a ce wai mace kin zo kin kin hau kujerar namiji ke kike juya mijinki ai kin kin lalata ƴaƴanki da mijinki har maza akwai masu fada ba yace mu kam sun riga sun shanye mu to wannan matsala guda biyu suna daga cikin abin da ya lalata tarbiyyar ƴaƴanmu an fahimci zancen ina gaya muku ne ku wallahi tallahi malam ku ne masu neman auren yanzu wallahi azim yadda kuke ganin mata barjak wallahi sai ka tashi neman aure ne zaka gane ba mace yanzu na aure in baka yadda baka tashi neman aure ka gani billahi lazi idon ka zai ga abin mamaki kunnen ka zai ji abin mamaki dubbai wallahi azimu kuma saboda haka ka sananta a bincike a yanzu in ba haka ba za ka ɗauko karuwa ka kawo gidanka za ka ɗauko ‘yan ko ka kawo gidanka za ka kawo ‘yan tiktok a gidanka wallahi tallahi ka gai mace iya mace in ka sananta da bincike za a ce maka ‘yar ko ce tana lesbian kuma wallahi gwara mazina ciya da ita haka wata mata ta gaya mu ana sa rai mazinaciya ta daina amma su suka ce ba za su iya dainawa ba amma za kayan gansu gashi nan mace pipipipipi ko ina amma da zarar ka fara nema a nan za ka gane kana so ka yi aure a nan za ka gane ashe matan auren suna da wahala wani takalmin ka in ka bari ka tafi kenan ba za ko takalmin ma ka yafe idan ka ji wani abin a kunnanka bilali zai takalmin ka babbari za ka yi ka tafi in ma ka kai kayan aure zaka ce ka yafe saboda bala'in da ka jo ko kuma wanda ka gano saboda haka wallahi azimu iyaye su suka lalace sha sa tarbiyyar ƴaƴanmu suka yanzu wanda ba zai iya ya hana eh? wanda ba zai iya ya ba da ƴarsa ba wanda ba zai iya ya ce wani abu akan ƴaƴansa ba ya isa yayin suna yin laifi ya ce musu kal ba zai iya ba saboda da zarar ya hansale su uwar za ta hau masa sai ya yi shuru sannan na uku makarantar nan da muka kawo ya lalata tarbiyyar 'ya'ya fiye da yadda baka tsammani wai a ce yarinya sai ta gama yunibasi. to wannan masifar ita ma ta kawo karuwanci a duniya fiye da yadda baka tsammani yarka ko a sakandare idan ta samu miji ka aurar da ita kuma ka gaya wa mijin cewa idan ta yi aure ni zan ɗauki da wainiyan karatunta in bai yadda ba ai sharadi ne in ce to ka tafi ba zan baka ba Ai yadda da sharadi a musulunci an zan ce ko ka zo ka same ta tana university ba magana sai ta gama to za a ɗaura auren amma za ta karasa makarantanta a gidanka amma ni uba na ɗauki nauyin sukul fees nata da komai nata kawai abin da nake neman alfarma a wajenka ka batta ta je makarantar ta dawo ita kuma idan yar albarka ce ta riga ta samu security tunda duk abin da yake a makaranta na iskancin in ta dawo a gidanta akwai mijinta an fahimci karatu to saboda haka wayannan abubuwan su suka taru malam yarinya ta gama ɗin ka aure ta ta kawo abokanan iskancinta duk suna nan shasa dewa in aka yi aure auren abin da ya sa ba zai jima ba wannan wayar yarinya ba za ta daina chatin da samarinta na da ba yarinya ba za ta daina karuwanci da samarinta na da ba shasa wasu duma ana gani kamar 'ya'ya ne a cikin gida da ubanninsu amma kwaso su aka yi daga waje aka kawo ba mun yi karatun dr jakiya nan ba da mai gemu a magogoro ba mu faɗi shegun da ƙur'ani ya lisa ba ba duk suna da ubanni na zahiri ba ko kun manta da shi eh duk suna takama suna da ubanni sai gani annabi ya tona asiri ko ƙur'ani ya tona asiri hamazin masha'in binamim manna'il lil khairi mu'tadin asim sai mai Allah ya ce utulin ba da zalika zanim ba an yi tono silili ba da ba da asirinsa a rufe ba ba mu kawo hadisin da wani ya tashi a gaban manzon Allah ya ce ya rasulullahi man abi ya ce masa abuka ta ya ce babanka wani ne da ana kiransa da wani sunan uba manzon Allah ya tonon silili ko ba karanta duk a wannan karatun Dr. Jaki ba to saboda haka yau idan kwanan nan fa aka kawo mun wani kes matar ta bar gidan mijinta ta je gidan wani wani wani kato kusan satin ta biyu wannan a society ko karka ce arna ne fa musulmai ne fa idan ka ga irin zinace zinace da yau matan aure suke yi bilal zilala illa huwa ba za ka tausara kanka masifa kala-kala muke ciki ba akwai masinannun da su ba sa neman karuwa fa sai ba matan mutane ba to me ka san aka kwaso maka sannan kuma in aka dawo bangaren mu na talakawan saboda Allah ya ce fanki huma ma balakun minan nisa'i na wasu nasa wa ruba'a kai ka san karfinka ka je ka auro mata guda hudu uku kuma duk suna gidan haya nan ma akwai matsala dole mu gaya wa kanmu gaskiya ka auri daidai da kai in ɗaya ne ka saya a ɗayan in biyu ne ka saya a biyu in uku ne ka saya a uku in ka kai kafasitin ka ka rike hudu ka rike amma capacity ka duk duniyan nan ba wanda ya fi ka sanin kanka ko ba ka bai zancen ba yanzu idan na ce maka ka ara mun miliyan ɗaya ko ba ka ba ba wanda za ka yi shawar kafin in rufe bakina in kana da miliyan ɗin nan ka sani in baka da miliyan ɗin nan ka sani ba za ka ce min eh to bari je in shawarci matana ko ina da miliyan ɗaya ko ba ka ba wai a nuna maka cewa kowa ya fi sanin kansa ka gane ko Allah ya ce kuma la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ka bar mata da yara guda biyar shida a nan ka bar mata da yara guda goma a can ka je ma kai ma ka san wannan tarbiya ba zai samu a gurin nan ba an fahimci karatu sannan dole kai uba sai ka san ina ne 'ya'yanka suke zuwa waye abokanansu wani majalisa suke zama wannan dole sai ka san da shi sannan dole ka ne ka karantar da su ilimin addini manzala na cewa addibu auladakum ala salasati hisalin hubbu nabiyikum wa hubbu ali baitihi wa qira'atul qur'ani amma ka bar ka suna garan bawul su ne nan su ne nan su ne can su ne kaza su ne kaza eh akwai yadda za a yi eh yayanka ba su tashi suna 'yan iska ba akwai babu sannan babban bala'i wayannan TV da muka ajiye a gidanmu satellite a kowane tasha ana kallo wannan shi ma babban masifa ne an fahimci karatu ya bada gudumawa wajen lalata tarbiyyar yara mun fahimci karatu uwa uba shine handset waya ba bala'in da yau Allah ya hada mu da shi kamar wannan wayan malam a ciki zaka je jahannamu a ciki zaka tafi aljanna duk shagantaka da ka sani yanzu a waya ake hadawa matan mutane da ake nema a waya ake yi zinace zinace yanzu a waya ake yi shi yasa nake gani wautan mutum ya ce wai yarka ta kai shekara 20-25 ka ce sai ta gama jami'a ka hada ta da katon waya eh? ta yi browsing da duk abin da take so a ciki a ɗakinka a gidanka a ɗakinta abin da take a ɗare ɗaya in aka nuna maka a washe gari za ka fito ka je ka nemi ko da mai tura amalanke ne ka aura mata wallahi tallahi yarinya tana sirara suna catin da saurayi a cikin gidanka wata yarinya wannan da aka kasiraicinta ya bayyana yar fim din nan da ake interview da ita a bbc aka ce ya aka yi siraici da ce wai ta yi ne ta ajiye ai yanzu wannan matan matan yanzu a kashi ɗari kusan 90% suna yin sirecin jikinsu su ajiye a to uban wa me za ku yi da shi abin da ta faɗa kenan ta ce diyewa wannan safa safa ko safa raƙo ɗin nan haka ta faɗa ta ce wannan shine yanzu akidan matan yanzu za su ɗauki tsiraicin su su a waya wai ita ma ta ɗauka ta ajiye to uban me zai yi da ita a jikinki yake fa in kallo kike ki je bana ki zauna ki ta kallo a gaban ki din to yau ba lalacewan ya kai haka ba sai na usmanu sha samun manzali ke cewa alhaya'u minal iman kunya yana daga cikin imani kuma duk duniya ba wanda ya kamata su zama suna da kunya kamar mata sai na usman manzala yana kishin gide ɗan gyautansa wajen kafan a yaye yake ma'ana kafansa ba a rufe yake ba sai na bukar ya zo ya yi sallama ya ce a ce masa ya shigo ko tashi bai yi ba yana kishin gide sai na umaru ya yi zai sallama ka ce a ce masa ya shigo yana kishin gide bai tashi ba gyautansa a yaye wajen kafansa sai ga sai na usman ya yi sallama ya ce ku ce masa ya saya man yastahi minhul malaikatu rahmanu yace ku ce ya jira ni manzo Allah ya tashi ya zauna ya lullube jikinsa kaf sannan ya ce masa to ku ce masa ya shigo wanda mala'ikun ubangiji ma suna jin sa kun san me dalili shi bai taba ganin al'auransa ba ma to in banda yar banza yar iska to in kin kalla me zai kara miki balle ki tura wa wani to amma wai a rayuwar mutane a yanzu wanda boko ya wuce musu gaba su suna gani wannan duk ci gaba ne yarinyar duk shagantakan da za ta yi ta ta yi duk karuwancin da za ta yi ta ta yi amma dai bukatar su wai ta zo da kwali kwalin banza wanda duk siyar kwalin ba gashi nan ba yau a gida ɗaya sai ka zamu kwalin digiri biyar shida bakwai a anguwa a samu hamsin dari ba aikin yi kwanan nan akwai wanda na gani ya fito ya kona sa kaf gaba daya shekara takwas yana rike da su bai samu aiki ba ya ce aikin banza ne ya kona su sannan kuma digiri din da phd din da doktor din ko ba haka ba dukka iya karshen su ba nan duniyan bane ko za ka je da shi kabari dun na tuwo ne ba <laughs> bilal yanzu duk tuwo ne ba amma aka fifita tuwo akan lahira ko da ka yanwa musulmi wallahi layi, mu dauki addini nan da karfi bibbiyu hannu bibbiyu ko kuma mu yi ta ganin abin da ba daidai ba Mai ta gani wallahi tallahi majibo. ba dai irin shaye-shaye magunguna da mata suke yi da wasu hikimomi da dabaru ba wallahi tallahi da irin na da ne ba wani kawai mace tana ciki da, an sa da ita irin na da to sai gani a gida ɗaya sai kaga shegu biyar shida goma a to yarinya ta yi shekara talatin ita kare ba za ta haifi shagu biyar ba kuma uban waye ya ce ba ta yin zina a makaranta kai shekara iya ɗauka shekara baka abda matarka ba kana jiran gwamna to ya zo ya aure irka, to kai me yasa baka zama gwamnan ba kai me yasa baka zama senator ba a ah, mu gaya kanmu gaskiya duk abin da Allah ya kawo lokacin da muka yi aure taku fili taku ɗaya ba mu da shi lokacin da na yi aure farko mashin besma nake da shi eh nan ma ni mai kudi ne misali na da ina da besma na wala jalla shekara ishirin da wani abu da suka wuce kai baseball ma biyu nake da shi ina da baseball a maiduguri ina da baseball a nan garin tukuna yi aure to amma yau ikon allah motoci ma akwai lokacin da na jera motoci ya kai biyar a gida in hau wannan in hau wannan arziki na allah ne ba ni da taku ɗaya na yi gida a maiduguri na zo na yi gida a nan aka zo aka rusa gida na sojoji suka zo suka rusa gida na maiduguri kashim ya gina mana gida borno yarwa abin yarwa peace aka ba mu ɗaki biyu na ce a ajiye shi in naje zan dinga sauka arziki na allah ne malam tinin su tinin da in kayi riwayanin shekaru talatin arba'in fa mun fi su haske fa duk ba shirme ba ne su kashin dinnan in kayi ne shekaru talatin arba'in za su ganu ne yau ba shi ne mataimakin shugaban kasa ba zulum ba shine gwamna ba in kayi ruwani ne shekara 20 30 zai ganu ne Pintiri ba shine gwamna ba in kayi ruwani shekaru 20 30 zai ganu ne ko ba ka ba abba gida gida ba shine gwamna ba in kayi ruwani ne shekara 20 30 zai ganu ne a akwai wani ya fitar da arziki ne a cikin gidansu ko kuma a cikin mahaifiyarsa wa man yattaqillaha yaj'al Allahu mahrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا kun fahimci zancen saboda haka arziki na Allah ne da iyayenmu abin da suke cewa idan aka ɗaura aure sai a ce yambo ganto gwara ni ma ba in buga barbacin ba yawa yambo ganto in aka yi aure za a ce yambo ma'ana ku haifafa ku yi arziki aure ba a gina shi da arziki ba a'a ku ne yanzu ba kun yi aure ba to kuma Allah ya je ya buɗa muku ku haifafa ku yi ku yi arziki duk a haka muka tashi duk wani mai kudi da in aka ciccibo shi aka kawo shi in ya gaya maka tarihinsa wahalan da ya sha kai baka sha ba ka ɗauko irin nan wanda suka a ce ma irin su deribe da waiwai nan irin irin irin irin masu masu ayari ne ne masu yawo fatke me ake cewa ne fatake ne na taba jin aminu dogo ya ba da labarin yanayin rayuwar da ya yi ba kowa ba a haka ya fito duniya ba kawai amma idan Allah ya ta sai ce to wani ya zama miliyaniya wani ya zama miliyaniya, wani yana da gidan to duk anan duniya aka samu a nan za a bashi saboda haka ba a gina aure da dukiya ba kuma dukiyar da zuka da na faɗa aina karya ne a sai an sa mata a tumfaɗari a sai an sa mata abinan set guda biyu sai an je an kama ta mata three bedroom sai an kama an siya mata kaza har fa bala'i ya kai bala'i ba gidan da in ka kama ba wai sai an je sai an ga gidan da ka kama ka ji ba iskanci ba wai wai akwai mu je ka nuna mana gidan da ka kama yaro ya je ya ci bashi ya yi kaza ya je kama ɗaki dubu ɗari biyar don ubanka za ka gane dubu ɗari bayan shekara ɗaya wallahi shekara na karewa za ka gane ba gida ba shago saboda duk kudin aure ya cinye kuma wai kuma iyayen su zo su zage su zage shi a ce wai mutumin banza ne ina magana mutumin banza kun ci masa jari <laughs> ah, ina magana a ah, ai yaron kirki ne lokacin da za ku ba shi ku ai yaro ne mai arziki ku kuka karya shi kuka karbi kuka sa masa sadaki mai yawa ku kuka sa shi ya kama gida dubu ɗari biyar ku kuka sa shi ya yi sen guda biyar ya cinye bashi mai gidansa kudin ajiya ya cinye kudin amana ya cinye kudin gado ya cinye <laughs> wala yayarka ba za ta sha wahala ba A, yan ce ke duk iyayenki su suka talauta ne saboda ka zo mu sha ta ce ka sake ta ce ba zan saka ba ai dukiya na kika ke kika cinye <laughs> shi ne magana saboda haka amma kai manzo Allah cewa yayi fa aure mafi albarka shine auren da ba a sha wahala ba aure mafi albarka shine auren da ba a sha wahala ba amma jari na duka bai wuce miliyan biyu uku ba kun zo kun karasar da shi na je na ci bashi ina da ɗan baseball na da mota na na sayar fili na na siyar da a auren ya kare kai ma ka san me zai biyo bayan wata shida ba za ka kai ma ka san me zai biyo bayan wata shida ba za ka yi shekara ba shekara yana yi to asiri ya riga ya toro za a kore ka a gidan kuma ga haihuwa <laughs> kuma za a ce to layya yayi a shi yasa wato ta mahaukaci aka ce kai ba za ka yi aure ba ne ya ce na ɗauke maka sadaki na ɗauke maka kaza na ɗauke maka kudin kaya ya ce din naji ya ce amma ba ku ɗauki yau da gobe ba fa ka ce ashe kai ba mahaukaci ba ne saboda kai yan uwa wallahi mu gyara rayuwarmu Allah ya sauwaka mana rayuwarmu rayuwarmu mai sauki ne sadakin nan ba kun ga rubu na dinnan ba faɗin Allah ba ne ba ba faɗin manzan Allah ba ne ba kiyasin malamai ne ba amma shi Allah ma haka ya batta kara zube ba sa mata iyaka ba sha sa zamanin sai na umaru ma da ya nemi ya sa iyaka wata mata ta ce a ya amir mumin Allah bai sa mana iyaka ba kar ka sa mana iyaka eh kowa ya biya abin da zai iya in miliyan ɗari za ka iya ka biya ka kai ka biya amma ban ni da ban wuce dubu hamsin ba ni ma in biya dubu hamsin ɗin ai lokacin da ka kai biya dubu miliyan ɗari ɗin kai ma in aka yi ruwanin shekara goma ishirin a rayuwarka dubu hamsin ma tana gagararka akwai wani abin kunya ne in yau kai ne gobe ba kai ba ne kafin ka yi arziki wani ya yi arziki kafin ka talauce wani ya talauce saboda haka ku saya ku gaya wa kanku gaskiya ko yar waye zaka aura kar ka bari ka ya kare bilal yaji umar yarinya ba abin da za ta yi maka daga baya sai suna zagin ka saboda haka kaje ka auri yar daidai da kai kuma ka auri ma'abociyar addini ba a aure saboda kyau ba a aure saboda nasaba ba a aure saboda dukiya in ji waye in ji Allah sallallahu Alaihi wasallam Allah ya shiryar mana da 'ya'yanmu Allah ya shiryar mana da 'ya'yanmu wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli wa sallim wa sallim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin